muna lafiya da kai ya zanna ku dai na ran kai daɗe kamar yadda ka bani umarni a matsayin na irin zagawa bakin tasha da kuma wasu gurare da oh, mota ke sauki saboda tsaro saboda tsaro na ga waɗannan bayan Allah baki ne eh. kuma ni ban yarda da su ba kar mu zo a sauke wani bako daga baya zo a yi maka laifi kwanaki ka ce har ka so ka rasa rawanin ka wala kiris ya to ka hmm. bayan Allah sannan ku magana ta gaskiya mu muna da wani tsari hmm, kullum gwamnati tana kira al'umma da su kiyaye saukar baki hmm. idan an ga mutane dinga tsaya ana bincika su waye daga ina suka fito kuma suka zo yi haka ne baba dan sanadiyar irin wannan na sauke baki abu ya zo da matsala na kusan rasa rawani Allah kiyaye dan haka kun ga ku ba mu san suwaye ku ba eh, magana ta gaskiya mm. ba za mu iya saukar ku ba mm. kar kai wani zance eh, ma ba wani ba zai sauke mu kan mu za a sauke a ba ku za kai man fadara ne ba za a sauke ku ba wallahi ba za a sauke ka sai a na famu ranka ya dade ya hakuri a na famu dai ranka ya baci ka ban umarnin bige shi kar ma kai wani kumfan ba assalamu alaikum eh gaba ne eh gaba ne na sarki to kaga alex din dazu eh miliyan 6 ne eh miliyan 6 ne sai kuma idan allah ka gaya wa mai sudan da allah ka ce ba zan samu damar zuwa bikin sa ba insha allah amma a bashi 1800 uwar amarya sai a bata 200 eh eh ku kamun hanakwanda hanakwanda zan hau anaconda saboda haka hmm. shi bari mu koma sai an jima a ah, da ku jima <laughs> na ai ka sani ka san wani lokaci ba ko sai ka san daga inda eh saboda haka wannan ba wani abu bane kai za iya kyale ka to tunda na ji kafa an gaskiya ba zan sauka a garin kuma ni na so mutanen nan kar a zuwa ba su masauki a garin nan a'a shi wannan za mu iya bai saboda ya fito daga bangaren masu ne ya ambaci mai rawani a wannan ba zan sauke shi ba me wannan wallahi karamar hukuma ba za ta iya rike wannan ba ba zan sauke shi ba ranka dade ai baka ji muna fata ba to me da fata mun fata ne mutum ne wanda ya zo ba da ilimi nan duk kayan karatu ne eh. na koyar da ilimi na addini na'am to kuma da in kun yi sani ku yada sani wannan gaskiya kuma la'ana ce ga malami mai rawar sani mm. malam kuma ka fito mana ta kai tunda mai mai sanar da al'umma ilimin addini ne mm. wajen maka zai yawa sauka wajen shi mai unguwa ni in sauke wannan to to ah, shi kenan a ah, ah. ni da ilimi na gwargwadon iko to kuma shi ilimi a kogi ne to da haka dai kai ka zo ka sauka gidana a tun da ba za ka sauki addini ba ni ma ba za a sauke eh mu je din sauke ko a gidana mu je kawai mu ba za mu sauka ba lahi da jabin da ya kama ba to wallahi